بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya dawo da mu ci gaba da karatun wannan littafi na irshadu saliki mai suna askari a mun kwana a ƙarshen fasalin ila'i wanda za mu tashi a farkon fasalin jihari faslun الزهار تشبيه مباحة بمعبدة التهريم wato abin da ake ce mazihari shine kamanta mace wadda take halal wato matakka wadda yake ya halatta ku kwanta tare da ita a yanzu wato wadda take matakka halittacciya a kamanta ta da wadda take haramtacciya har abada wato wannan ta halatta wannan kuma ta haramta sai ka kamanta wadda a halal da wadda a haram تشبيه الجملة بالجملة kamar ya kamanta jumla da jumla wato kamar ya ce ke gare ni kamar wance kike wato wadda wannan wance ɗin haramun ce gare shi aure ta haramta ya kamanta duka da duka awil ba'adi bil ba'ad ko kuma ya kamanta sashe da sashe kamar ya ce hannunki gare ni kamar hannun ko ya ce banki gare ni kamar ban wato ya ambaci wata ayin jumlatu bil ko ko ya kamanta duka da ba ba'di ke gare ni kamar ban wance kike ko kamar hannun wance kike wadda ita wannan wance din wadda ake kamantawa da ita din haramtacciya ce kamar iya ko uwa wadda yake dai haramun ne a wuri ta har abada zakarar zahara ya ambaci baya ne ya ce ke gare ni kamar ban wanke yake au gairahu ko kuma wani baya ko hannu ko kai ko kawa ya ambata wato wannan watan biyu da aji na biye ce zuharin inda maliki dalaku ne inda gairi babu audi na wanda ya sama au wato kamanta matakka da wanda take ajanabiya kamar wata mace rabi'atu ko hamsa wadda baka amra ba amma ya halatta ka amre ta amma baka amre ta ba sai ka ce ma matakka ke gare ni kamar wanda kike hamsatu wadda ba aura ba to wannan imam malik yana ganin zihari ne sai mutum ya yi kafara zihari ya ci gaba da aure da matarsa amma wani daga cikin wato almajiran imam malik suna ganin ba zihari ba ne wannan saki ne kuma sakin babba don waccan ba babu aure tsakanin gida ita ta ba ina ce gare su to ita ma wannan ba ina ce wato ko da zai koma ko da bai kai matsayin a tashin kya zaujan gaira ba to zai sake daura aure ya zan ba yi. wa qawluhu zaharuki ka zahari ummi aw gulani zaharu wato inda mutum yake wato za a ki bayan ki kaza ya ummi kaman bayan uwa kaman ba ibni kaman bayan ɗana ne har gulani ko ko bayan gulamu wato yaro na to wannan an ce zihari duk da yake namiji ne dan da zai juya ya koma mace akwai aure tsakanin shi da shi babu to zama da haka labewa da namiji bai abin nan ba a yaran mu zai wa hatta yukaffir saboda haka da zaran yayi wannan zihari ko da uwa ya ambata ko ɗiya ko ɗa to jin daɗi da shi da wannan mata ya haramta a tayi kafira sai in yayi kafara wa hiya mashru'atun bil ita mashru'atun bil ita kuma kafara nan sharadinta sai in zaka ci gaba da aure da wannan mata da ka yi mata zihari kuma ka sake ta shikenan babu komai a kanka sai dai ko ba dan ba daɗe in ka aure ta to ba dama ka kwanta da ita sai kai wannan kafara ko da ka fice da ta kai ta yi aure to shi kenan fere nan kawai sai ta hito sai ka amro ta to ba dama ku kwanta tare sai ka yi wannan kafara ta da eh koma aure da abin nan wata tsohon kafara ta tsohon aure saboda haka an sharɗanta sharɗinta mutum ya yi niyyar dawowa ga matar ci gaba da zama da ita wa huwa al-azmu ala al-wada'i shine yin niyya ga zai taki matar wakila ma al'imsaki an kace a da takin ta da kuma ci gaba da zama da ita zai take ta kuma zai ci gaba da zama da ita wa hiya murakkaba kuma ita ba muhayyara ba ce ita kafara din a jere take kamar yadda yake cikin suratul mujadala yi wannan in ya kasa yayi wannan in ya kasa yayi wannan fa in lam yastadi fa kaza wa man lam yajid girma kaza to wato shine ma'anar ba. wa ya ta ƙura zai yanta wuyayen bauta laifa biya shirku wanda babu tarayya gare ta ita wannan lumbaiwa ɗin ya zama shi ɗaya da ita ya mallake ta ya yanta ta ba shirka ta kai ce sifatu ha ma ta kaddama sifatu irin waccan da mun ka gabatar cikin babin azumi an san wadda mun kai bayani can in mutum ya karya azumi da gangan ya kafara ga irin bai wadda zai yanta to irin ta zai yanta bai lam yajid idan bai samu ba ta mu shaharaini sai ya yi azumi wata biyu mutu ta da aini jere bayan kada idan ya yanke wa nabul ta bi halailan ko da da jin daɗi da matan ne da daddare izdana ba sai ya faru wata wadda ya taru shi wato ya yi azumi talatin eh, abin nan hamsin da tara sai ya ce to tun da dai gobe gari lafiya bari abin nan sai ya je kwanta da mata a yau to wani hamsin da tara rugu duk su faɗi babu ko guda sai sabo illa an ya gidan rakabata sai ma in ya zan ya yi azumi hamsin saura goma sai ya samu kudin sayan baiwa <laughs> ya ce to shi kan bai iya kwana goma din nan ba ba sha ba zai iya saboda haka tun daga baiwa to sai ya ta baiwa ta yi ya je ya take matarsa shi kenan magana ta tsari ya sako kowancen layi ya dawo da layin da wanda ake da kai ya fara da shi bayal zamu sai yanta wannan wai ya zan ya alwurce shi bayan lam yattabi idan bai samu ikon baiwa ba ko bai iya azumi sittin hada ama sittina miskina to nan zai ciyar da miskini sittin alama kaddamna kamar yadda mun ka gabatar da shi can a ni azumi wala yajzu talfiqu kuma talfiqi wato karo karo eh kamar ya samu waccan baiwa yan rabin ta ya sai rabin wancan bai ma an yanta rabin ta sai ya rabi ya ce ya yanta wancan rabi ya yanta wancan rabi sai ka ya haɗa bai wa guda kenan bai yi ba ko kuma ya yi azumi talatin ya sami mudu talatin ya ba abin nan talakawa talatin bai yi ba shi ne ya yi karo karo ya haɗa azumi da sadaka ko kuma ya haɗa rabin baiwa da rabin baiwa duk bai yi ba in dai azumin to azumi sittin in bawa in bawa ne bawa guda ne in kuma ciyarwa ne a ce ta mutum sittin wato ba a yin tabbiki ba a karo karo wala yi kafir abdu bil kuma bawa idan ya yi zihari an yarda ya yi kafara da waɗancan biyun ko ya yi da azumi ko ya yi da idani amma ba zai yanta bawa ba a wajen zihari wai su aliku walin nikahi kuma ya inganta mutum ya yi ta'aliki na jihari kamin shi amri yana neman wata mata ya ce wancan rubda birnin ni ke gare ni ga yadda kike to ya zauna ana ɗaura aure ga hukunci ne kai ga a kada lam ya dinga hun a ta yi yukaffira idan an ɗaura mai aure ba damar ya sadu da ita ya ji daɗi da ita sai ya yi kafara jihari sannan ya ci gaba da aminci na الأدب كيف ممكن نعم yawa wato ba wai ba wai magana faslun al-li'anu yathbutu bayna kulli zawjayn muslimayn bil qazfi bi ru'yati zina aw bi nabi nasab al-li'anu shi li'ani yazbutu yana tabbata baina kulli ne tsakanin duk mata da miji kenan don ka ce ma wata mata mazinaciya babu yani tsakanin ku ba ta rance ta yi ko ku kai karance ita ta rance ba ta yi ba wannan kazafi ne sai matakka shine ma'anan zaujaini kuma su zan musulmai ne dukkan su zan musulmi da an ce makahiri ko kahira mazinata ko kahira ta ce makahiri mazinata wanda suke suna aure wannan ba jihari ba babu lahani tsakanin su banza ta kolo bil qawli bil zina bi ru'yati zina inda shi mijin ya jehi sa da gan cewa ya ganta tana zina aw bi nabiyin nasab ko ko da korewar dangantaka ya ce cikin nan ko ko ce dan nan ba nashi bane abin da ke jawo la'ani kenan to menene li'ani din fa ya ba'u radu sai shi mijin ya fara fa ya kul ya faɗa arba'a so hudu ashhadu billahi ce ina shaida da Allah la kan ra'aytu ha tazni lalle na ganta tana zina sai ya faɗi haka sau hudu bayan ya faɗi wannan ya ce wa inni as sadiqin sannan ya cika ga abin nan wa hal yanzu mu wasu to yalla in ya zo wajen ba da shaida din nan sai ya sirai ta yadda ya gaza ne? ko ce ya gansu tsaye ko ya gansu kwance ko ya gansu gashi ne duk siwori kalmar ka shuhudi kamar yadda masu shaida za su ce sun gansu kansu gabas kawawunsu yamma ko gashi nan dai da sauransu kaulani an yi zartuka biyu wa yakan misu sannan ya cika biyar da la'anatul lahi alai cewa la'ana Allah ta saukan mai in minar min al in ya zo cikin makaryata in shi makaryaci ne to Allah ya ɗine masa bayan tafi an haddu to daga nan da ya gama wannan rantsuwa biyar babu haddi a kansa haddi ya koru gare shi ba za a mai bulala ta kazafi ba walwaladu kuma dan ba dan shi bane dan ya koru gare shi ba a jingina shi gare shi sun mata hiya sannan ta rantsi ita ma ta shine ta bada shaida ita ita wato rantsuwa arba shahadatin billahi rantsoyi hudu da Allah ma zanaitu ce wallahi ban yi zina ba wa innahu hula min al-kadhibin lalle shi yana cikin makaryata wa tuhammisu sannan ta cika biyar bi anna gadaballahi alaiha ta hushin Allah ya sauka mata in kana min as-sadiqin in shi mijin nan ya zan cikin masu gaskiya wayan ta bil haddu ita ma haddi sai ya koru akan ta wa tazbutu wa tazbutu furqa sai a raba su aure ya rabu wa ta abada abadan kuma ta haramta ga wannan miji har abada wannan shi a hukuncin da abin ake ce ma wala yubaddilu la'ana bil gadab shi ba zai ce hushin Allah ya saukan masa ba wato ba zai canza la'ana Allah ya ce hushin Allah ya saukan masa ba wal yakun bi mashhadin min al mu'minin kuma lokacin da za a yi wannan la'ani ya kasance a gaban taron musulmi mu'minai bi maudi'in yu'azzam kuma a zo wani wuri wanda ake girmamawa kamar masallacin juma'a wayo ma na kala duk ɗayansu wanda ya tura ya kasa rantsewa hudda sai a yi mai haddi wa ukirra a tabbatar da abin nan da yake karyatawa eh, in shi mijin ne sai a yi mai gudana kenan a karyata ce a ce karya ya kai ba ta yi zina ba walakin haddin zauji sai dai shi haddin miji ya kifu za a dakatar da shi ala kauniha akan kasancewa ita wannan mata ya haddu kalibuha sai ta zan irin wadda duk wanda ya mata kazafi za a bai bulala kar ta zama kafira kar ta zama baiwa ita matan wani taraɗu linnabi kuma an sharɗanta wajen korewar ciki ya ce cikin nan ba nashi ba ne an sharɗanta al'istibra dole sai ya ce ya yi haira kuma bayan hairan nan da ta yi har cikin nan ya bayyana bai sake kwanta da ita ba domin can mai tuba yana cewa wa takitun wal hamlu hamlun bayyinu eh, menene abin nan eh, yuraddu qawlu wala yata'in wanda duk wanda bi ya gama tasa da ciki yayi shiru har ta kai wajen haihuwa sai ya ce ai shi ba ba abin nan ba ba ba dan shi bane to bulala kawai za a yi mai, ko sauraron magana ta ba yi Bulalan shi za da mutum ya gani zai ta yi report ce to wani abu ya bayyana gida na ban yarda da shi ba amma ka gani da ciki zai ba ta haihu zai ka to ka ce ni ɗan nan ba nawa bane a wannan magana banza ce za ka sha kashi <laughs> yawa hmm. wato za a yi mutum bulala wa adamu da wadai da kuma ya tabbatar da bai take ta ba bayan wannan istibra'in din shi nan ba za ta ɗansa ne la yi bihi wa hudda sai a bashi ɗan a mai bulala walam ta hilla kuma bata halatta gare shi ba abadan tunda an riga an gama li'ani wai la'in zaujatahu mata kuma mutum yana li'ani da matarsa baiwa wal kitabiyata da kuma kirista da nabi nasar don ya kori ciki yana iya li'ani ya ce ba ɗansa bane don ya baranta da shi wani kawai bin zinari ya kaulani to idan mutum yawa matar shi eh, bai ce ta yi bai ce ya gata tana zina bai ce mazina ce ya ce to shi nan bulala kawai za a yi mai ko ko a za a bashi dama ya kare kansa ya yi li'ani kaulani shi da zantuka biyu wa hu min al'ama kuma la'ani ya inganta ga makahu linabi nasar don koyewa ciki ce ba cikinsa ba ne. wa min akharasi haka nan bebe shi ma yana iya yin li'ani idza fahima min ana iya fahimtar magana daidai din wal mashhur abinda an mashhurin zance al imtihan yin li'ani bi mujarrad al qadar in mutu yawa mata shi kawai ne an ce li'ani za su yi wallahu ala Allah masani na'am shi kaɗai zai yi banda ita eh shi zai yi don ya kore ciki ce ɗan nan ba na shi bane eh, eh amma ba za shi shi da ita ta kare kan ya kare eh kitabul iddati wal istibra littafin idda da kuma istibra'i wato barranta mahaifa na baiwa ko mazinaciya hamilu wadda adda ciki ibri'u hawar ulham wato haihe cikin ta ya barrantar da ita ma na biya da ya kasance wadda adhu mukallakan aw ghayra mukallake ta haihe shi halittacce ko kuma bai halitta bai zan halitta ba duk abin da za ta zubar da shi a tabbatar da cewa wannan ciki ne kamar saren jini ko gudan nama to da wannan in idda ce ta gama idda in istibra'i ne ta gama istibra'i alhamdul hurratul ha'il iya wadda take mara ciki ita ce ha'ilu tana yin idda lil wafati saboda mutuwar mijinta arba'at ashurin wa ashira wata hudu da kwana goma walau bikiran ko da budurwa ce au sagiratan ko da karama ce au ya isa ko wadda ta yanke tsammani ga zuwan haida wa alal madhuli biha hayyida haka nan wanda an kai duhuli da ita kuma mai haida ita ma za ta yi wata hudu da kwana goma illa an ta kuna adatu ƙuriha tara mina shuhuru sai dai in al'adar tsarkinta ya yi watannin yawa wato al'adar tsarkinta kila in ta yi sai shekara shekara fatak tasiru alaiha to sai ta tsaya a kan wato waɗannan wata hudu da kwana goma ɗin wani amatu in bai wace da shaharai ne da wata biyu wa kamsa layalin da kwana biyar wal kitabiyatu tahta al muslimi kal muslima wato ga kitaba kirista ko ga yahuda wadda take aure da musulmi ita ma yadda musulma za ta yi haka za ta yi wata hudu da kwana goma wakila aka ce a tastauri ubi salasi iyar sai dai ta istibra'i ta barran mahaifa da haira uku shikenan ta hita in ka na madakulan biha in ta zan an yi dukuli da ita ita kiristan wa illa in ko ba yi dukuli da ita ba fala shay alaiha ba komai a kanta wa ummul ita sadaka wadda ta haihu ita ce wala walada tana istibra'i mautu sayyidiha idan mai gidanta ya mutu da hairatin da haira daya wata atabbi li mauti zawjiha qablaha ko qablahu tana yin idda saboda mutuwar mijinta gabanin mutuwar shugabanta kal'ama kaman baiwa wa ba da wuri ko bayan mutuwar mai gida ne kalhurrati kamar diya wato ya ya sa ta kaka ta haihu sai hidda ita daura mata aure da wani to idan mijin ya mutu kani shi mai gidan ya mutu za ta yi wata biyu da kwana biyar idan kuma shi mai gidan ya mutu sannan mijinta ya mutu za ta yi wata hudu da kwana goma an gane in mai gida ya mutu ta zama ɗiya saboda da haka idda ɗiya za ta yi idan miji ya fara mutuwa kamin mai gida ya mutu tana nan a baiwa saboda haka idda bayi za ta yi shi a ma'ana an gane ko to ina muke eh? watan raja'iyatu ita kuma wadda an ka zaka saki raja'i mutum ne ya zaki matar zaki ɗaya ko biyu tana cikin idda sai ya mutu shine tantakin raja'iyatu limauti zawjiha ila wa wafati to daga da mijinta ya mutu ta shiga ruwa ko da ya rage kwana kaɗan na ne ta ƙare wacan idda sai mijin ya mutu to yanzu ta dawo ruwa tare da sauran matan da a gida sai sun a ƙare ba ta ƙare kana matin mutallaka ya mutu zaujuha ba da ita ke hafin idda kamar baiwa wadda an ka saki an sake ta shikenan sai kuma ta samu yanci da ta samu yanci tana nan cikin yanci sai kuma mijinta ya mutu to yanzu ta dawo ruwa za ta yi wata hudu da kwana goma tunda ta zama iya idda biya za ta yi an gane ko waral mutawaffa an ha al ihdadu muddatul idda kuma wadda an ka mijinta ya mutu wadda take idda ta kaba za ta yi mugunyar kama shine ihdadi tsawon lokacin da za ta gama idda menene ihdadi huwa al imtina'u min min at shine hana kanta daga shafa turare wata bayyana da yin ado bilhulli da kayan wato irin yan kunni sarƙa da mundayen hannuwa wasu yabi da kuma tuwahi masu kyawu walkuli da kwalli wani na'i da yin kunshi wayannan barin su shi ake ce mai idadi wadda take idda ta takaba ba ta yin su amma za ta yi wanka kamar yadda kowa ka yi za ta yi sallah lokacin da ake yi wurin tahiya za ta shiga gaba za ta tsaya tsakiyar jama'a za ta tsaya baya ba ta da wata doka ban da wannan wannan ita ɗaya a dokarta hannuwa daga turare yin sa yan kunne da sarƙa sa tuwari masu kyawu shawar kwalli da kunshi wannan shi ɗaya an bambancin ta da sauran mata amma banda su komi za ta yi daidai da kowa wala ta tilu kuma ba ta tashi min manzilin wafati daga gidan da mijinta ya mutu illa an ta kafa aura sai dai tana jin tsoron tsiraici ba tsiraici na rashin zane ba wato kada miyagun mutane mutane za a zo su fada su yi mata baɗi shi an ma'ana don tana tsoron wannan sai ta tashi wato lazim tsani ta koma gida na biyu shine gidan da aka auro ta kenan gidan iyayenta ko kuma wani wuri wanda ya kamata wai a haƙo da sukuna min alwarasati walgurama kuma ita ta hitancanta a bari ta zauna cikin gidan nan har ta gama idda sannan a raba gado sannan kuma eh akwai masu bashi a sai da gidan a biya su wato ta yi cancanta bisa ga sauran sai ta gama idda cikin gidan in za a sai da a biya bashi ko sai ta gama idda cikin gidan sannan a raba ma magada gado ta yi cancanta bisa gare su wala ta karu illa li daruratin kuma ba ka hita daga wannan gidan ta kaba sai da larura wala ta bitu da gairi ko ba za ta rinka kwana wani gida tana dawowa nan tana yi ba wala na makatalaha kuma ba a bata abinci domin dukiyar da ake diba a bata ta mai gida ce mai gida ya mutu tunda mai gida ya mutu sa ya tsaya daga nan saboda haka ba wanda hadda mulki sai magada to cikin nawa za a ɗebo a bata don haka bata da nafka amma za ta samu wurin zama har ta kare yadda fa in hamilan ko da ta zan tana da ciki wani qatu dibli min mali in tana da ciki shi wannan jaririn cikin dukiya ta za a ɗiba a rinka biyanta bayan lam ya kulla malun in ya zan baya da dukiya shi abin nan goyon ta kenan aulan ko dan namu ya sa aulan yawa aulan ya kabar ta da ya gairi ha ko ko bai karbi nonon watanta ba lazimat fu yawa lazima ha ko yawa shi ne lazima ha irda ya lizince ta ta shayar da shi nono har abin nan a lazima ha ne na wadin mahu ne amma kuskure lazima ha irda ya lizince ta ta shayar da shi wannan yaro wa amma mutallaqatu amma wadda an ka saka fala'ida ta qawla bina'i idan kamin a tare ne eh, an ka sake ta to babu wata idda wadda za ta yi wato in mutum an ɗaura mai aure da mace ko mai dawa da sara na yace baya so ko yace a ba shi kayan shi to ba wani idda na ba nan idan kamar yadda bayani ya gudana eh mutum ya mutu eh matan shi na da ciki eh to an ce a ciyar da shi jaririn da za ta haifa shayar da shi ba shi ake magana ba yana ciki ba ai babu na gare ta wa in kana hamilan shi wannan ciki in an haifai za a shayar da shi nono wa zai biya cikin dukiya ta za a ɗiba a biya mai ya sha in ko an ka samu ba dukiya to zai ta shayar da shi kyauta to anan ita kuma eh raba gado za a yi kafin ta haihu ko ko bashi za a bata ana iya ɗiba a bata ramce in ya za akwai eh in babu kuma bace mali tana da bangare na taimaka ma irin waɗannan eh ya eh, akwai ta wa amar amma wadda an ka zaka fala'i ta qabla bina'i in ya zan babu abin nan gabanin tarewa ne an ka zake ta babu idda wata taddul urratul madkhulu biha wadda an ka saki kuma an yi duhuli da ita tana ɗiya za ta yi idda bisa lasata a ɗaharin da sarki uku wayan ɗallaka fi ya duhurin ko da ya sake ta ƙarshen tsarki au masu habihi ko kuma ya shaye ta cikin tsarkin duk dai tsarki uku za ta yi walau ta ko da ba kitaba ce wato na abin da ya sama ne kawo cewa walau kawo mutum ne ya saki mata yana da mata sai ta yi tsarki bai take ta ba sai ya rage gobe ta fara haida sai sake ta yau to wannan kwanan guda ta samu tsarki ɗaya yanzu in ta yi haida ta gama ta samu tsarki biyu in ta sake mata ta samu tsarki uku kaga ya zo fimbul kenan ko kuma ta yi haida ta gama ya take ta yace ya sake ta to wannan tsarkin babu shi ya ɓaci don haka ba a lissahi da shi ba za ta fara idda ba sai ta yi haida guda ta yi wanka in ta yi haila ta yi wanka sai ta samu ɗaya in wata haila ta zo ta yi wanka ta samu biyu in wata haila ta zo kaga sai ta haila hudu kenan to shi ne mala ya kawo wannan misali an gane ko eh ba watanni ake lissafi ba ga macen da take yin idda da haila to ba a lissafin watanni sai a lissafa tsarki da a tsarki mu ɗauka kamar filolin na su ne jinin haila waɗannan filoli tana wancan layi ba a take ta ba sai an ka sake ta to jini daya ta samu tsarki daya jini biyu ta samu tsarki biyu jini uku ta samu tsarki uku amma in an ka bata wannan to wannan jinin ba a lissahi da shi sai ta yi wanka sannan ta shiga idda sai an zo nan jini na biyu sannan ta samu tsarki guda in ta gama shi mai bi masa ta samu tsarki biyu na hudu ta samu tsarki uku an gane ko? eh in mai yi ce cikin wata biyu kamar wadda take eh, a cikin wata biyu tana haida uku misali tana iya gama idda cikin wata biyu to ina muke a'a akalla duhuri ai tsakanin tsarki da tsarki shi akalla duhuri in ta yi haira ta gama kwana nawa za ta yi ta sake mata daga haida zuwa haida kwana nawa ne kwana sha biyar shine akallu shine akallu dori ka hmm. Shi ne arba'in tsarki uku za ta yi ko ya sake ta ƙarshen tsarki ko ya take ta cikin tsarkin tsarki uku za ta yi in ya sake ta ƙarshen tsarki bai take ta ba kaga ta samu sauki jiya an ka sake ta yau haila ta zo wannan kwanan guda duk ta samu wancan tsarkin saboda haka wannan haila da ta zo yanzu ta jibi to in ta gama ta ta shiga tsarki na biyu in wata ta zo ta kare ta shiga tsarki na uku haila na zuwa shikenan ta gama in ta yi wanka sai daura Shi shine wato ya zo kusa ko ya zo nesa shi an ma'ana Wai eh? wa in tallaka hafi akhir durin au masa hafihi shi ne an sake ta yau gobe ta fara haira kuma ba take ta bada ba cikin wannan tsarkin da shi za a lissafa da shi shi tsarkin saki za a yi lissafi da shi ka gane in ta yawan ka ce ka saki to ɗaya kenan yanzu haira uku ake jira ta ɗaura aure amma in an take ta an ka ce an sake ta to an jawo mata dogon lokaci wannan zaman duk da za ta yi har ta yi haira ba ta take ba tana nan zaune tana jira sai ta yi haira ta yi wanka sannan ta fara idda daga nan zuwa tsarki zuwa haira uku nan gaba in an take ta cikin tsarki ta haira hudu in ba take ta cikin tsarki ba haira uku an gane to walau ta kitabiya ko da ta zamba kitaba ce wani amatu in ko mai wace da duhura ne tsarki biyu za ta yi wa ne wal ya'izati da kuma wadda ta yanke kamna allati lam tahir wadda awai latifu. haba wal ya'izatu wallati lam tahid wadda ta yanke kamna da wadda bata fara haira ba kenan ko ko wadda bata haira gaba ɗaya bisa lasa ta ashirin wata uku mai yawa kasa hausa zuwa ka ɗauka sauran ta uku ai da saki gobe za ta gaba idda gobe wata uku kenan kila ko haira biyu bata yi ba sai a ɗaura aure bincikawa ake yi ibn farhun cikin littafinsa abin nan tafsara yana cewa lazimi ne ga masu ɗaurin aure da limamai da alƙalai a kula in an zo kame a ɗaura aure sai an yi bincike an tabbatar da cewa ta gama idda don ka aikwa ba bayan ɗallaka hadi ba da share aka mararhu salafira minar rabi idan ita ya isa ce ko wadda ba ta haira ko wadda ba ta fara ba sai ya sake ta tsakiyar wata to za ta cika wannan wata talatin cikin wata da hudu kamar ya fita da sha biyar ga wata sai in ta yi sha biyar wannan wata ya ƙare wata na biyu wata na uku ya ta samu wata biyu da kwana goma sha biyar to wata mai zuwa na hudu sai ta yi wata sai kwana goma sha biyar cikin ta cika waɗancan kwana goma sha biyar na farko eh wanda ba ta haida ya isa ko wanda ba ta fara ba ko wanda ba ta yi masu watanni shine wa fi ba da yawmin tulgi amma idan ya suke da rana tsaka sha biyu rana to wannan ba a lissahi da shi gobe gobe ɗaya sai ta yadda wannan rabin rabin yini da eh, shi ne turki sai ta yadda shi wal murtabatu wadda take shakka ciki za ta yi idda da a ashhurin da wata tara tana shakka tana da ciki wata tara bayan haɗa idan ta yi a zina'i ha tsakiyar wata tara in ta thaniya wa thalitha ta yi wata shidda tana jira sai haila ta zo yanzu magana watanni sun rushe sai ta jira haila ta biyu da haila ta uku kazalika wato in ta yi haila sai ta ce to wata tara ko wata haila tana ciki yi kuma sai haila ta zo sai ta ce wata tara ko wata haila duk wanda ya abin nan wanda bai samu Waila idan bai zo ba wato haila bata zo ba wata tara sun ka cika istana ba su lasu ta ashirin sai ta wari wata uku sun zama shekara ɗaya kenan an gane ai eh bayan haka in kuma ta haira cikin wata uku din ta yi wata tara ta zo tana jiran wata uku sai haira ta zo haka zalika sai ta koma jiran wata tara ko wata haira wa'illa in ko bata yi haira ba wata uku sun ka kare halatta ta halatta ta gama idda kenan wata tara da wata uku shekara ɗaya na jama'a idan jini ya ɗauke bira da'in saboda shayarwa lan tastabri ba za ta barranta ba illa bi aqra'in sai da tsarki mai haida ce sai aka sake ta da goyo saboda ita ko al'ada ta bata bata haida tana da goyo to sai ta jingina komai ta shayar da ɗanta sai yarda ta yaye in ta yaye ta yi haida ta yi wanka to ta fara idda daga nan zuwa jini uku masu zuwa an gane ko yawa ko ko wata rashin lahiya ce ta same ta wadda ba ta yin haida cikin wannan rashin lahiya to zai ta bari sai ta warke in ta warke jinin haida ya zo ta yi wanka to ta fara idda daga nan zuwa jini uku masu zuwa nan gaba illa eh, na wani maradin in ko ya zan rashin lahiya ne kan murdi za ta zaka mai shayarwa shi ne sai ta warke wakila aka ce a kalmar ta bati za ta koma wata tara da wata uku wata tara da wata uku wato shekara ta koma kamar wacce mai shakka ciki wal ta ita ko mai istihara wadda ada jini na rashin lahiya in ka na mumayyaza in ta zan tana iya mumayyiza tana iya bambancewa jinin haira da jinin ciwo amila alai sai ta yi aiki da shi wayan la in ku ba ta iya bambanta jinin haira da na ciwo masanatun shekara ɗaya za ta yi wata tara da wata uku ومن بلغها موت زوجها أو طلاقه فعدتها منذ الموت والطلاق لا البلوغ mutum ne yana amerika yana makaranta sai ya mutu ya ka rubuta takarda da amerika aka yi fasin din takarda kan takarda ta zo nan sai bayan wata shidda shikenan lokacin da takarda ta zo a karanta sai a yi lissafin wata hudu da kwana goma cikin wata shidda a ce ta gama idda toran nan ko ko mutum ne ya tafi makaranta amerika sai ya rubuta wata takarda ko ma mata ta ya sake ta takarda bata iso ba sai bayan wata shida sai ta yi lissafin kwanakin da ta yi haira daga lokacin da aka ɗin da aka sake ta zuwa lokacin da ta gama idda sai a ce ta gama idda tun lokaci kaza saboda aka sai aure ba wai lokacin da takardar ta iso sannan ne za ta fara idda ba idda ta tun lokacin da al'amari ya auku sakin ya auku ko kuma mutuwar ta auku walil mabduta da sukuna wadda an ka saka saki batti wato saki uku za a bata wurin zama walil hamil nafqatuha idan kuma mai ciki ce za a bata wurin kwana da abinci hatta ta da hatta haihu wala ya gudu kuma shi ciki baya tabbata da da'awa don ta ce ina da ciki ba a yarda da maganarta hatta ya fara sai cikin ya bayyana ta ja'ala lahan nafqa daga nan sai a sanya mata abinci a ce to gashi nan ga yake nan fasha idan ciki ya wace bayan ya bayyana sai kuma ya wace Bala hurruju to ya samu ya dawo sauran kuɗin sa ya karbi ya ba ta na wata tara ne bayan wata hudu da shi kenan an yi wata biyar sai cikin ya wace wato bayan wata guda ya karɓa kenan sai ya dawo ya karɓi na wata hudu ta ci na wata guda wa sarin muddatul hamli mai yawan zamanin da za a haifi ciki arba sinin shekaru hudu mu tsaya nan ku na shi watan wata tara wata uku eh abu da ke jawo shi ne amma na karin bayani a da saboda abin ya zo a cikin ba saba da wato bin irin wannan hukunci ba wato kamar irin kwantacce da ake cewa mace na da kwantacce ka gane irin eh, yadda a ce wancan kwanci gare ta to irin wannan bismillah ta sha da wannan hukunci to shine za ta yi wata tara in ba ta ga jini ba sai ta yi wata uku to shi kenan sai ta yi amri kuma in ba ta yi amri ba ta zauna haka nan shekara hudu na cika tana haihuwa sai ta kawo ɗa gidan uban shi eh. shi wannan mijin da ya sake ta ba eh. sai ta kawo mai yaro shi amma in kiro ta tara ta aure ko da ko da cikin ya tashi sai a diba nan kuma daga auren ta zuwa haihuwa ta haihuta shidda in ta wata shidda shikenan dan gaba ne idan ku ta haihu wata biyar da sai a dawo da shi gidansu Thank you.